من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعظب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصدر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا كوب عليهم ولا هم يهدنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine sha hudu ko sha biyar a lissafin bature ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya amma in ji malaman tarihi ga shi allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu gari yankara faskari local government katsina state a nan cikin najeriya domin gayyata ta biki da malam abdulrashid maresuwa yan kara ya yi mana kuma taken karatunmu na yau shine tafiya sannu-sannu kwana nesa kuma wannan karatu ta'aqibi ne wato sharhi ne in an ce ta'aqibi shine sharhin bayan labaru dangane da wani karatu da aka so a yi a gadewa jigawa state kyawa local government kuma wani dalili sa karatun bai yi ba sai muka zo garin shuwarin muka yi wa'azi mai taken ja da baya ba tsoro ba ko ragon gidanku ya san wannan ja da baya da tsoro ne da mai alewa bai dawo ba idan mai alewa ya buga alewa ya ja da baya gida za yana dawa ko bai dawowa ashe ya gaya ma ja da baya ba tsoro ba ne ragon gidan kuma idan ya ja da baya gida za shiri ne saboda haka da aka hana ka so ake ka tada ƙura, ka tada hankali ka ce ko da tsiya ko da arziki sai an yi to da haka ta faru sai a ce dama mun gaya maku yan tada fitina ne shikenan abin da ake nema ya samu kuma ya isa aya ga wasu ƙungiyoyi, haka ta faru a wurinsu su ce za su yi abu da tsiya kuma a nuna masu ba zai yiwu ba shi kuma Allah ya gaya maka udu ila sabili rabbika bil mi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah ce kai kira zuwa ga addinin Allah shine udu ila sabili rabbika da ya ake kiran sai Allah ce bil hikmati da hikima to kai hikima an iyakance ma an ce iyaka za shi kadai ne hikima saboda haka a matsayinka na mai hankali Allah bai ma iya kai hikima da za ka yi ba kuma dama masu jayayya ba su karewa amma za ka biyo ta hanyar hikima wasu ta hanyar hikima in su ɗari ne sai ka cinye saba'in da hikimai sauran talatin sai ku yi ciya-ciya da su ko baka gane ba ta hanyar hikima ga wanda ya gama karatu a nan malam salisu shika yau shekara goma sha takwas mun je karatu garinsu da alaran salihu ban san shi ba bai san ni ba lokacin malam salihu malam salisu shika mun je muna karatu malam salihu ya ban aya in ba da fasararta ba tari ba gyaran murya ba jiran kun zo ko ba ku zo ba sai da muka share izu biyu wasu 'yan dariƙa an mana irin walgaufi hidin nan sun je sun haɗa rishin hankali gehe guda mu kuma ga muna muna wa'azi ta gaban lasifikan wa'azin mu ake wucewa sai an tsallake injin da muke wa'azin ana wucewa wurin wannan haukan da ake yi mu kuma kawai sai muka ce to ba ma karin bayani a ja a fassara kawai sadda za a yi izu biyun nan su can lasifikan mu ta sa ba su jin yadda suke cewa sai suka haƙura suka aje duka mutanen kuma sai suka dawo wurin wa'azin to aka ga an fahimci haka nan jama'a sun taru to akwai wani mutum headmaster da ya rasu sai suka taho tare da wani alkali cewa to a zo a yi mana tambayoyi mana a hilin wa'azin alkalin yana shigowa masa ya ƙi hausa shi larabci zai to a nan na san malam salisu cika ya zo tare da almajiransa ni ba hillaci ne na ce cika cika ne ko shika shika ne ya zo tare da almajiransa sai suka zo tsakiyar taron suka keta exercise littafi da biro suka ce duk mai tambaya ya rubuto kada sai gobe ce ya so ya tambaya kakka ce rishin biro ya hana ka yi tambaya ko rishin takarda ya hana ka yi tambaya ga biro ga takarda duk mai tambaya ya rubuto sai da Allah ya karya waɗanda suka ce bari su zo su kafa don jayayya aka yi wa'azin aka isar da sako ina ga mun tashi karatu na wajen karfe biyu a lokacin to yau ma kun san an yi walgau fihin amma kuma tana ina yanzu babu ita to a lokacin kuma in ka je ka bari ka tada su da ƙarhin tsiya a lokacin sai a ce to dama ku yan tada hankali ne don haka ya kamata ka sani duk ta inda aka biyo maka don a tsokane ka a jama sharri ka zama mai hikima ja da baya ba tsoro ba ja da baya da tsoro ne da mai alewa bai dawo ba saboda haka taken karatun yau kuma shine ni tafiya sannu-sannu kwana nesa asalin wannan littafin mutum ɗaya aka ba duk garin ba wanda ya san an bashi sai shi kanshi Allah ya aiko mala'ika ya ce a kai masa da aka kai mashi shi kaɗai ne a lokacin wanda ya da Qur'ani. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس من يدبر إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خسيما أغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الله ما يجري ما دوكاكا ce inna anzalna ilaykal Allah ce mu muka saukan maka da alkur'ani kai annabi Muhammad da gaskiya don mi kuma bainan nasu don kai hukunci tsakanin mutane bima arakallahu da abun da Allah ya gwada ma iya abun da ka fahimta in mutum ya ɓoye wani abu a zuciyarsa to wannan kuma ya wa kansa amma kai za ka yi hukunci da zahiri ne baɗini a ban ma Allah saboda haka kenan ashe annabi aka saukarwa qur'ani shi kaɗai ba haɗa shi da kowa ba amma shi aka ce to ya zo ya gaya wa sauran al'ummar duniya saboda haka wannan aikin in ba hikima bai yiwuwa ne tabarakan ladzina zalal furkana ala abdi Tabarakan ladzina zalal furkana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira Allah ce tabarakal ladzina zalal furkana ala abdihi albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da ƙur'ani mai raba ƙarya da gaskiya ga bawansa liyakuna na naziran don ya zama mai wa'azin duniya kuma yare da aka bashi yaren larabci sai aka ce kuma ana so ya gaya wa duk duniya kuma ba duk duniya ke jin larabci ba ashe aiki ne ƙato akwai bukata a fahimtar da wasu su kuma su fahimtar da wasu su ma waɗancan su fahimtar da wasu don haka hatta kirista yau yana bin ka wa'azi don an ce wa ziran lazina qalu takhadallahu waladan duk irin yaren da mutum yake yi a duniya to yana bin mubashin wa'azi wajibi ne a je a kai mai ƙur'ani kenan akwai buƙatar mu yi amfani da hikima da Allah ya ce a yi wa'azi da hikima wa'azin da aka je a yi a gadewa sharhin shi kaɗan an taru duk duniya cewa za a yi wa'azi a wurin wani ya bugo mota daga kamaru mun ma haɗu da shi a nan eh, inda muka yi wa'azin ciwarin ya taho daga kamaru wa'azin ya taho wasu sun taho daga kebbi wasu daga sokoto wasu daga ƙasashen duniya ka tabbata su taho a ce ba za a yi wa'azin ba ba za su ji daɗi ba amma kada ku manta Allah ya gaya maka da za ka yi hijira wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al Allah ce faqad waqa ajruhu ala Allah da zaka tafi da niyyar hijira don ka je ibada sai garin da kake kila ba ruwansu da addini sai kaga in zaka zauna garin nan ba zaka san addini ba balle kai ibada sai kai hijira ka tafi neman inda gaskiya take Allah ce idan ka rasu kanka ka isa garin kai dan aljanna da haka kenan an sani zuciya ba za ta yi daɗi ba ka tafi wa'azi an ce ga wani dalili ya sa ba za a yi wa'azin ba to amma kada ka manta kai fa ka riga ka samu ladarka domin har annabi Allah ya tada wanda ya yi wa'azi kuma a wa'azin da ya yi banda gidansa ba wanda suka yadda a gidan nasa ma matarsa ba ta yadda ba shine gidan annabi lut fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin gida ɗayan nan ne kawai shi ma matarsa ba ta yadda ba da haka yau mu kuma ku duba tafiya sannu sannu kwana nesa mu taho kan annabi muhammad da muka faro da shi an sabkan masa ƙur'ani shi kadai kuma aka ce kai da aka ba ƙur'anin nan a lokacin shi kadai aka ba sai aka ce amma kai mai wa'azin duniya ne ana nan aka samu ya samu aboki ɗaya abokin nan kafirai suka bi shi ya tsere da shi da abokin suka shiga kogo har Allah yake gorantawa al'ummar duniya yace illa tansuruhu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha kharajahu alladhina kafaru saniya sanaini idhuma fil ghairi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ji qur'ani dadi ga mu'mini daci ga kafiri Allah ce illa ruhu in ba ku taimaki annabi Muhammad ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi to a yaushe idza kharajahu allazina kafaru thaniyasnayn a lokacin da kafirai suka fidda shi shine na biyun mutum biyu daga shi sai abokinsa iz yaqulu li sahibihi lokacin da shi annabi yake gayawa abokinsa la tahzan kakkai bakin ciki inna allaha ma'ana shine izhuma fil ghari lokacin da suke cikin kogo da haka an kore su ne sun tsere shi da abokin suka shige cikin kogo a lokacin tsoro suke su biyu ne tafiya sannu-sannu kwana nesa shi kaɗai ne daga shi sai abokin ka san shi ma abokin zo waye mai bayani da dan bai nan aka yi wahayin ba tare aka yi masu wahayi ba shi kaɗai aka saukawa ƙur'anin nan fa don haka zuwa ya yi abokin bayani abokin ya gane ya yadda suka rika yi su biyu aka zo su suka tsere cikin kogo kuma abokin ya razana kai wai sai ka je yanzu a baka wani istighfari ya ce in ka yi shi wannan za ku shiga aljanna tare da annabi ka faɗa da ka faɗa yanzu wannan sahabi da suka shiga kogo ture shi za ka koya za a <coughs> su biyu ne fa daga shi sai abokin har abokin yana zana shi ke lallashin abokin yana ce mashi la ta hazana inna Allah ma'ana shine iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake gayawa abokinsa yana lallashe shi yana cewa la ta hazan kakkai bakin ciki kakka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu hmm? to amma yau a baka wani salati a ce in ka yi shi zaka ana wa kafilul yatimi Yau yawmal mati ka za sai aka ce za ku shiga kafada da kafada kai da manzo cikin aljanna to nan Allah yake gaya mana yau ga manzon Allah daga shi sai abokinsa amma tafiya sannu sannu kwana nesa Allah yake gaya wa mu ne ce واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأراكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض Allah ce ku tuna lokacin da kuke kaɗan mustad'afuna fil ardi ana taka ku yadda ake so ana rauna naku tun da gashi habbi aka yi tare da manzon naku aka bi ku kuka tsere kogo shine mustad'afuna fil ardi kowane kwashe-kwashe sai a ce ku ne irin jiya kenan abin da ke faruwa lokacin da kuke yi daga ku cilar ruwa 'yan mutane 'yan kaɗan ba mai sauraren ku ko kwatance za a sai ka ce in ka wuce mahaukacin nan mai wa'azi kai kudu to an ganka kai kadai kana ta magana mustab'abuna bil ardi kuna abun raunanawa a bayan ƙasa fa'awa kuma sai Allah ya tattaro ku ta kafuna ayyata haɗafa kumun nasu tukunna kuna jin tsoron ma kada mutane su fauce ku gani kuke mutane za su zo su murkushe ku saboda ku ɗan kaɗan ne amma fa fa'awa kuma sai Allah ya tattaro ku ya ce ku ne nawa yau duk wata ƙungiya da ka sani tana shakkan mai karo mu da ke da'awar ƙur'ani wallahi tana shakka kowaye wuya mai sa maza gudu ko baka san jiki ba ka san suna dan iyayenka shine fa'awakum Allah ya tattaro ku yau gashi Allah ya tattaro mu duba nan wasu sun taho daga jahohi daban-daban ga su malam naziru kwanni ba magana yan kusa-kusa ake ba nan kusa-kusa nan katsina irin su malam murtala sudani dogo mijin maryama mai son zama da kai ya bi allah in ko ya kiya ya kama gaban shi ga su malam musa zakariya zuri shak malam zakariya katsina ga al'ummomi irin su malam Musa jama'a da shine fa awakum yau gashi Allah ya tattaro ku da wani mai imanin bai san wani ba amma yau duka Allah ya tattara an zama tsintsiya maɗaurin ki daya sannan kuma wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya karfafe ku da taimakonsa wala zabakum min at-tayyibat Allah kuma ya dada ku ya azurta ku da daɗaɗan abubuwa bayan suturu ga arzikin motoci yau da a lokacin akwai lokacin da in kuka je tasha kuna tambayan mota da Allah a taimaka wa'azi za ku je wallahi sai an je ofis an yi rubutu an ce to in aka kwankwace ta ku za ku biya sai an rubuta ka sa hannu a baka to yau gashi kuma duk motar da za ta yi fakin ta muminan ce shine fa kuma wa kun bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun shine Allah ya ƙara gaya muku zukuru iz kuntum qalilan wa zukuru iz kuntum qalilan wa zuru tilo zuru kaifa kana aqibatul mufsidin idan kum sa akramakumullah Allah ya ce wazkuru ku tuna iz kuntum qalilan lokacin da kuke yan kadan fakatharakum sai Allah ya yawaita ku yau ka diba irin taimako da Allah ke kawowa a taron mumine in aka ce za a yi wa'azi yanzu wasu tun da safe suke tafiya wa'azin nan da za a yi tun daga birnin masussuka ta gori mai hayakin dawa noma guda zuwa haji goma in an kuskure zuwa bura goma ga su baba kafinta su malam sirajo ba su suka tun safe suke tahiya suka iso wurin wa'azin nan ba su zo don su mai da naira ishirin ta koma arba'in ba a'a kawai ƙur'ani suka zo sun ci riba duniya sun ci ta lahira don duk wanda ya yi alkhairi Allah ce tun duniya sai ya ga abin kafin ya je can faman ya amal mithqala zarratin khairan rahu sharran rahu man ya amal su'an yujza bihi wala yajid lahu min lahi waliyyan wala nasira Waje atin, sayi atun misluha faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu haka Allah yake gaya maku wasu ku tuna iz kuntum lokacin da kuke ɗan kaɗan ne amma fa kasara kuma Allah yawaita ku duk wanda ya san da awar ƙur'ani a garinsu ya ga aikin wannan ayi tafiya sannu sannu kwana nesa to sai kuma Allah yake jawo hankalinku duk irin yawa da Allah ya yi maku duk taimakon da kuka kuna cikin shi Allah ce to na hana ku kuma alfahari kak ku yi amfani da yawan ku wani wuri hukuma ta ce ta hana wa'azi ku ce mu yanzu mu wuce wannan renin wayan a'a da ne ke ba a gane ba yanzu hukuma abokiyar tafiya ce ita sanda ce ga mutane biyu da suke fada duk wanda ya riga isa wurinta shi ke da ita ga baka gane karatun ba mutum biyu suna kokowa ga sanda can gehe shin in kai wajen sanda ko tashi ce shi abokin waɗan ya fara cewa ban sanda ta faɗa fa saboda haka a ƙa'ida yanzu kuka yi wani abu ma da kai da wani in aka in kai sauri ka je wurin dan sanda ya kai kara ko daga baya mutumin ya ce to ai shi ya fara kaza sai a ce to ai yanzu shi ya kawo kes sai an gama in akwai wani bayanin kai ma sai ka zo ka shigar da kara amma yanzu shi ya shigar da ka duk mai zuwa ya san wannan saboda haka ku da ke da qur'ani <clears throat> littafin zaman lafiya littafin kwanciyar hankali littafin da bai jan faɗa ku da ke da shi ina ku ina gudun hukuma ita hukuma fa duk duniya ka ga abin da ba ta sha'awa ƙwara biyu ne da ya zama ba za ka yi wannan ba to baka da matsala kai da ita ba yadda za a kamo ka hukuma a ce melehinsa a ce je bai sallah asuba ba a ce ku damre shi zai yi to ina ruwanta ba da wannan take magana ba a kamo hukuma a je da kai da a ce ya aka a ce ana azumi ya ɓoye ya sha ruwa shi kenan sai a kulle ka to na yi so ka gano ita hukuma mai take gaba da shi duniya ka gan shi kwara biyun nan cutar da ɗan adam ko dukiyarsa iyakan magana kenan taɓa lafiyar ɗan adam ko taɓa dukiyarsa saboda haka wannan ne kadai take gaba da shi matukar za ka yi addini ba za ka cutar da kowa ba ba zaluntar wani mutum ba ta wai haƙƙin wani ɗan adam to baka da hada tsakanin kai da hukuma to jahilci ne gudunta dan baka yi abun gudun ba kowa ya san da awar qur'ani ba mu da niyyar cutar da dan adam a duniya ba mu da niyyar cutar da dukiyarsa to hukuma ta amuce bari mu kai aka riga mu saboda haka sandan nan ce aka riga mu kamawa saboda haka a yanzu in kuka sa za ku yi wa'azi na faɗa a wancan karatun ja da baya kurtun ɗan sanda mara igiya in ya ce ya hana wa'azin ku ce to yayi ku tashi a nada kaya ba gida da ku ba ja da baya tafiya sannu sannu kwana nesa zuwa za ku ta hanyar rubutu a gyaro ta daga sama a rubuta mu ne suwa ne ga mu ga abin da muke yi takarda ta je har zuwa kwamishina of police in dpo ya hana aka kawo mai takarda daga wurin kwamishina sai ya tsara mata sannan ya anshe ta dama duk inda ka ɗan sanda abin da yake tsoro ka a cuci wani kuma ka a taɓa duke shi iya matsalar shi kenan in ba za ka yi wannan ba ba ka da laifi wurin shi to a da'awar qur'ani akwai ɗaya daga cikin biyun nan addini ne na zaman lafiya saboda haka in sarkin gargajiya ya hana ka ce to kenan an gama duk wanda ya ce ma ya hana kowa in dai hukuma ne ce magana ta kare yadda tashi na kayan je ka shiryo ta ja da baya ba tsoro ba ne saboda haka a je a zanna a yi rubutu abin da ya sa muke jawo hankalin ku irin wannan akwai 'yan zahin kai wanda kuma mun yi shi ya wuce udu ila sabili bika bil hikimati muka gano akwai dan tsauri kawai da zai ce ni ba wani wanda ya sa yi qur'anin Allah wanda ya kaza kai annabi ko shi akai daga makka ya koma madina tsoro ne ja da baya ha'a daga baya bai dawo ba ya dawo ya shiga ya aikin haji yau gashi ya mamaye makkar da madina kuma da an yadda shi alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah hidda so eh annabi musa ma aka zo aka gaya mashi innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka waja'a dauki daya rajulun min aqsal madinati yasir wa jaa rajulun a wani wuri min akasal madinati rajulun yas'a da wa qala wa jaa min akasal madinati rajulun yas'a nan kuma wa jaa rajulun min akasal madinati yas'a wani mutum ne ya taho da gaggawa ya zo wurin annabi Musa ya ce mashi innal mala'a lallai jama'a ya atamiruna bika suna can suna mitin a kanka liyakatu luka dan su kashe ka innal mala'a ya atamiruna bika liyakatu luka. sai ya ce fakaruj inni laka minan nasihin ka hita maza daga garin nan ina daga cikin masu yi ma nasiha sai ya ce ƙarya yake fakaraja minha fakaraja minha khaiban yataraqab fakaraja ha sai ya fita daga garin khaiban kuma yana mai tsoro ya yataraqabu yana sauraron me zai faru a baya yana tahiya amma yana sauraron me zai biyo baya kenan yana tahiya cikin zulumi to wannan guduwar da ya tsoro ne shin daga baya bai dawo ba kuma ya mamaye garin ina ne garin misira har aka zo aka hallakar da mi aka gama da su sai da aka yi musu ma albishir Allah ya ce to asara bukum ayyuhulika aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun laqad kazna naran madda kenan Allah mai girma da ɗaukaka yana ce ma akwai wurin da za ka yi ja da baya ba tsoro ba ne kuma ta hanyar ja da baya ba tsoron nan ba duk nasarar da kuke ganin an samu mumine ko ina mabiya ƙur'ani wallahi wannan hanya ce saboda idan kuka ce ci da ƙarfi za ku yi su marasa gaskiyan za su samu abin da suke so saboda za su je su ce ku 'yan da hankali ne kuma a ga an maku magana kun ƙi yadda akwai mustapha lawan wanda ya tashi daga nan ya gama wa'azi yanzu daga ashaka sai da aka rubuta takarda an ba da dama a halbe su allah mai ƙarfin mulki ta hanyar ja da baya ba tsoro ba allah ya fidda su aka kulle masallacinsu masallacin sai da ya shekara uku da wani abu daidai da makullin masallacin ba su je suka taba ba makullin masallacin wallahi ba su taba ba kuma an gama sa hannu komi da komi an yi sharrin har sharrin an yadda har an je halbe su me aka je an je ban kwana da sarki sarkin gombe cewa to an kowa ya sa hannu yanzu za a je a yi ban kwana da sarki a je halbe su da yake kwanan bai kare ba sarki ya ce to ku ban man su waɗannan zan gana da su tukun suka tattauna aka yi magana ya anshi belin su bayan ya anshi belin ya ce to amma masallaci tun da an rufe ku bashi a rufe ni da na ce ku bashi a rufe ni zan kira ku in ce a buɗe shi da aka yi adadin wannan shekaru ukun da wani abu shi kuma ya kira su ya ce to ku rubuta takarda ku je ku kai za a buɗe an buɗe masallacin tun zamanin goje haƙƙi zuwa yanzu ana nan ana ta sallah cikin masallacin an yi ja da baya to a lokacin nan sai suka ce aikin Allah ne sallah akwai wanda ara aitan laziyan ha akwai wanda zai mun yi idan suka zo suka yi sallai me kake zaton zai biyo baya tafiya sannu sannu kwana nesa saboda haka a gari da unguwa haka ake yi baka da wata manufa sai alkhairi addini kake so ka yi baka da niyyar cuta kowa saboda haka bi a hankali tafiya sannu sannu kwana nesa duk yawan da kuka ga Allah ya muku Allah ya ce ba a alfahari laƙad nasarakumullahu akwai muminai da Allah ya masu yawa suka ga yawansu suka yi alfahari kuma Allah ya dawo ya ba su mamaki dalilin alfaharin shine laqad Allahu fi mawatin kaseera laqad Allahu fi mawatin kaseera wa yawma hunaini idh ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin da kuma sakaji qur'ani mana Allah ya ce laqad Allahu Allah ya taimake ku ku muminai fi mawaƙina kasiracin a wuraren dewa amma fa wa yawma hunaini ranar hunaini an samu matsala me ya faru ya ce iz ajabatkum kasratukum shine iz ajabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ki. saboda tsaba yawa mumine suke ta haba mu yanzu a yawan nan namu ma akwai wani wanda isa ya tunkare mu ai yawan nan namu ya kai suka manta da girman Allah saboda ajizanci na dan adam Allah ce amma falam an ankum shay'an yawan bai maku amfanin komi ba wa zaqad alaikumul ardu ƙasa ta yi maku kunci bi ma rahu ba duk da yalwata summa wallaitun mudbirina kuka juya kuka fanfara da gudu ga yawan amma yawan bai amfani ba mm. to kada mu manta akwai kungiya da ta zama aya in kana da hankali zowa aka kawai a wuce in aikin Allah ka hito sai aka ce ma to dan Allah ka ba da hanya a wuce tunda aikin Allah ka hito sai aka ce yi dan shi a wuce fa kawai abi a wuce ba ta ce mazaure ko ni ko tana cewa to kawai abi a wuce me matsalaka. saboda haka ba a murna in wani abu ya samu wani amma ana ɗaukar wa'azi a wurin jahilci ne kai murna matsala ta haɗa ma wani musamman mai addini dalili ai kai ɗin da kake yin addini kana da al'ummomi da dama ire-iren muminai irin ka wani wuri kowa da irin hankalin shi idan ka sake wani ya sa kara ya zunguro fitina kana kwance sai ta zo ta daɗa kuma ba kai ka ja ba don haka duk inda ka ga fitina yi addu'a Allah ya kare ta ci gaba da harkar gabanka Ka kakai farin ciki bala'i ya wada ma wani don haka kada mu manta ya zama aya a wurin cewa aka za a wuce kawai suka ce a'a ba za a wuce ba amma mi aka wayi gari saboda haka wannan abun matsala ne a rayuwa yanzu dai in dai addini ne ka yi addini in dai ka yi addinin ne kana da yanci saboda ba ka zowa za ka yi sallah a hana ka ko za ka yi azumi a hana ka yanzu su kansu waɗannan da aka kullewa masallaci ba a hana su fa sallah a gidajensu ba kuma ba a hana su je wani masallacin su yi sallah ba kuma me matsala duk inda ka ga hukuma ta yi wannan masharranta ne zuga aka kai mata ta yadda ba a mugun sarki sai mugun buhari saboda haka an je an gaya mata ƙarya ne kuma a ilin yadda muke ɗaga bujan littattafai ana leƙawa ana ganin sirrinsu ni in ba sharri ba ban ga abin da ya rage su yi ba abu na ilimi ai ya ƙare dama daga nassi ya ƙare ai sauran naushi hmm? saboda haka ni na san yanzu banda sharrin nan shi kadai ya rage musu duniya amma in dai abu na dalili ne fa ya kare kuna ina muka sa hankali shine gani cewa duk asabar za mu karanta hadisi ɗaya kuma ingantacce a wurinsu kuma mu kawo ayar da hadisin ya karyata. tunda sun ce wai hadisi yana fassara qur'ani muka ce to za mu gwada a gani muka ce duk sati za mu kawo hadisi ɗaya in kuna bibiya yau hadisi nawa 89 nawa ya rage mana saura guda goma sha ɗaya har yanzu faɗin duniya muke nema ba mu samu wani guda ɗaya ɗan hadisi da ya zo ya ce na yi sallama na zo kare hadisan nan ba har yanzu babu to gaya man in ba sharri ba mi ya rage masu hujja ta ƙare eh to kai yadda Allah ya wayar maka kai a cikin lamarin addini duk abun da za a hito maka gabas ko yamma kudu ko arewa ya kamata ka kalli me ake nufi da wannan kada ka taba ɗaukar doka a hannunka idan mutum ya zalunce ka ko ya cuce ka daga ka ɗauki doka a hannunka to ka samu matsala kai bari mu gaya muku sirri ina tabbatar maku ko mutum ka san masharranci ne aikin shi sharri bai da aiki sai sharri tsakanin kai da shi ya je ya kai wajen hukuma an yi rubuce-rubuce a kanka abinda ƙur'ani ya koya maka shine adalci kai ko zau ɗaya kaka yadda da ka maida mai sharri ai da sharri yake yi ko to abin da yake shi zai gani kai ma abin da kake shi zaka gani ko da ka san wanda ya kulle kullen sharri ko ma gihe kawai ka gyaro ta kai rabi da shi ai wancan karatun da za a jigawa mun san wanda ya rubuce rubuce rubuta ya je ya kai ya ce in aka yi wa'azin nan za a yi faɗace faɗace za a tada hankali za a zub da jini mutanen nan suna nan fa suna turarowa ji fa wai yanzu haka jama'a suna ta hidda kaya suna barin gari saboda suna tsoron za a yi kashe kashe a kashe yayansu Ka ji rishin hankali ba wa'azi ba aya kawai za a ji a fasara ko reza ba mu taɓa tahiya da ita wurin wa'azi ba ina tabbatar ma duk motocin da ke cikin mu reza shi kan shi dan rosa ya tare mu dai bashi hakuri shi ke tambayar reza babu tahiya da ita kawai qur'ani ne a ja aya a fassara to saboda haka kai da kake da gaskiya baka faɗa shine Allah can yake gaya mana ga wasu da suka yi alfahari iz ajabatkum kathratukum falam tumuna ankum shay'an wa baqar alaykum alaykum al-ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirina summa kuma summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru tawaqafi kajjin mana yace summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya sabkar da natsuwarsa akan annabi kaga kenan wannan yakin da aka je akwai annabi a ciki Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin kuma Allah ya sabkar da natsuwarsa akan muminai wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya saukar da wasu rundunoni na mala'iku wanda ku ba ku gama mala'ikun ba Allah ya turo su su taya ku wa azabal lazina kafaru Allah ya azabtar da kafirai wa zalika jazaul wa zalika jazaul kafirin Allah ce to wannan shine sakamakon kafirai yace yaya summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha waɗanda suka fanfara da gudun laifi ne suka yi ga su mumine sai Allah ce su mai tubu Allah min da zalika alamai ya sha sai Allah ya anshi tuba bayan wannan guduwar da suka yi don an ce dama wa mai wallihim ma izin duburahu illa mutaharrifan mutu aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi masir kenan in aka je filin daga wanda ya tsere ga tanadin da aka yi mashi to anan sun yi sai Allah ya anshi tubar wanda ya so a ciki Da haka kenan Allah na gaya maku ku muminai duk irin yadda Allah ya yi maku yawa to ka ku yi amfani da yawan ku ce za ku yi karfa karfa magana annabi Musa da muka yi kaɗan a baya da Allah ya zuga wanda suka yi tare da annabi Musa shine Fir'auna inna Fir'auna ala fil ardi inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiyan yatad'ibu da'ibatan minhum يذبح أبناهم ويتعي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ce inna fir'auna lalle anna fir'auna ala fil ardi ya ɗaukaka a bayan ƙasa waje ala ala shi'an sai ya kafa jama'a suka zama ƙungiya ƙungiya domin ya ji daɗin Ka kaji ashe fir'auna shine jagoran ƙungiyoyi idan kana so ka yaƙi al'umma to in ka raba kanta to za ka yi samun dama galaba a kanta ashe yasa kullum yahudu da nasara ba su so kan musulmi ya hadu. kullum su ya zama akwai ƙungiya wasu su hito su ce su ne 'yan shi'a wasu ce su ne 'yan izala wasu ce 'yan ɗariƙa wasu ce ƙato, wasu ce tatsine wasu ce fatayanul islam wasu nasarar islam ga sunan dai kashi kashi to idan aka yi haka an san ba magana haɗin kai kenan saboda yanzu bari in ma najeriya kan in ma misali da afirka najeriya kawai zan buga ma misali nan kasa ne, duk najeriya musulmi ba su da sauti ɗaya a ce musulmi ne ya hito ya yi magana ya ce kar ai kaza to shi musulmin da ya yi magana kowa tambaya zai ce dan wace kungiya ne ya yi magana saboda ka kai dan izalan aka ce ɗahir wace hito mai gana sai ce ha ba wannan mushriki wa ke magana shi idan kuma shugaban izala ya hito ya magana shi dan dariƙa shi kuma sai ce ba wahabiye ne wahabiyanci ne idan kuma yan izala da ɗariƙa suka yi magana ya shi'a suka ji sai su ce ai dukkan su ɗagutu ne amma kaga kirista suna da sauti ɗaya akwai ma sautin su na duniya duka idan fafaroma ya fito ya magana duk kiristan duniya ya yadda amma yau sauti guda ɗaya wallahi babu da shi wannan shine illar rabo kai daga inda kai ya rabu idan aka zo ana yaƙa waɗancan sai a ce gara haka yanzu sadda bala'i ya faɗa ma 'yan shi'a da kunnen ka za ka ji ahlu suna suna cewa kaɗan suka gani ƙwarai kuwa to yadda kuma da zai dawo ya fada ba ahlus sunna su kuma sai su ce to Allah ya saka mana mu ma cha suka yi haka muke so haka suke so hmm? da haka wannan abun ba karamar illa bane sai aka ce to fir'auna ya gano logai inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum domin innahu kana minal mufsidin Allah sai ce amma duk da haka wa nuridu anna munna wa nuridu anna munna ala alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin tafiya sannu sannu kwana nesa ashe da aka zo aka kori annabi Musa aka ce za a kashe shi ya tsere din nan Allah da ya sake dawo da shi kaga yayi ja da baya ba tsoro ba ja da baya da tsoro ne da dan alewa bai dawo ba to ashe da yawan nan guduwa da ya dawo sai Allah ce akwai abin da muke nufi wurin wa nuridu muna nufin anna munna ala allazina stud'ifu fil ardi muna so mu yi baiwa ga waɗanda aka raunanar da su a bayan ƙasan nan ake raunanar da su ana cutar da su ana take masu haƙi wa naj'alahum a'immatan za mu sanya su ne su zama jagorori kuma wa naj'aluhumul warithin za mu sanya su su zama su ne masu gaje kasa ya zama su ke faɗa a ji wallahi mu ma Allah zai mana wannan abun a Qur'ani a irin yadda ake tahowa tafiya sannu sannu kwana nesa da da kaga dan sanda wurin wa'azinka ka kasan kama ka yazo yi to amma yau da aka bi tsari na tafiya sannu sannu kwana nesa hukuma ta fahimce mu ba da niyyar da hankali ba da fitina kawai qur'ani muke so na Allah mu gaya mu mutanen duniya yau in aka zo wa'azin ƙasa 'yan sandan ake turowa su zo su zauna wurin wa'azin su ba da tsaro har gari ya waye ka je irin su kano irin su katsina da sauran duk wuraren da ake wa'azin ƙasa duk binciken da za su yi sun bi diddiki sun gano cewa masu kai mu suke masharanta mu ba mu ƙara kowa dama da ka gan mu police station to ba mu muka ƙara ba shi mu ba musulmi ba ne ba mu sallah ba mu azumi da zakka da kyautata ma iyaye da duk abin da ake yi na ibada su ma wadancan suna sallah suna azumi suna zakka abin da suka fahimta suna yin shi to tunda kana yin abin da ka gane ina yin abin da na gane me ya kai na kara me na faɗa me na tashin hankali ba ka zawa sallah in hana ka ba ka zawa azumi ko zaka duk abin da za ka yi na ibada ka yi in kuma ka yi ni hujja zo karantar da almajirai na ka kwace su ka take na ai ba qur'ani bane nake karantawa in ka isa kawo wani littafi wanda yi qur'ani gamsar da mutane sai ka zo ka karanta musu shikenan su gane ashe qur'ani duk dodori dode ga gaskiya can sai su tahi ai ka bani ni kadai ba shikenan ya ta gona ba to abin ne na falalar da ake baku shi ma wancan da ke baka falalai bai yadda shi da kan shi bai yadda saboda ai za a baka istighfari a ce in kai yi shi an yafe ma zunubin gaba da na baya shi wanda ya baka istighfarin gobe sai kaga yayi sallah kai da aka yahe ma komi gaba da baya kai sallan mito ni kake zuwa baka <laughs> shikenan sai kai wani abu sai a ce maka to in kai wannan shikenan an baka aljanna shi kan shi mai gaya ma shi ma fa bai da tabbaci to shine Allah ce wa nuridu anna munna ala allazina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin wani numakkina ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أحسنت شكرا جزاكم الله خيرا يتي ونمكن لهم في الأرض منا سو متبتت دسو أباين أسامو باسو مسعيد مقامي ونري فرعون منونا وفرعون وهامان دكافري هامانا. huma junudahuma minhum ma kanu yahzarun da su da rundunoninsu muna son mu gwada masu abinda suke tsoron ya faru dama abinda suke tsoro annabi Musa ya ci nasara to ya faru to haka wannan abin shi ma wallahi ga yanan tafi me yasa ake ba mutane tsoro da mu alaka ba mana suna iri iri muna yarewa ana liƙawa da cinin ciya kana so baka so sai dai ka ji ana liƙa ma suna bayan kana cewa dan kaza ne ba ran da kai biki ba ka faɗi mine ne ake wannan abu kawai wai a ba mutane tsoro da kai duk a gudu a bakka to kuma mutanen kaman koro su ake ana maza ku tai wurin qur'ani gaskiya ai dan a nuna musu ma kanu hazarun abinda suke tsoro ne kana can kana mana sharri baka ankara ba makarantar ka muna mata gwagwa kana karanta hadisi ana kallon ka tsohon banza kai ku bari tahiya ta tahiya nan gaba tsakanina da Allah yadda ka san ana ɓoyewa ana shan wiwi nan gaba hadisi sai dai a ɓoye a karanta ɗaka in an leƙa an gaba mu kusa akwai wani mai ɗaukar karatu wani abokina to shi ɗan ɗarika ne za a yi ɗaukar karatu a katsina kwanan nan aka yi wannan ko wata ba a ba zai je ɗaukar karatu inda yake zuwa ɗaukar karatun shi na ɗariƙa to kuma muna da wani wuri da za mu je tare da shi sai na ce to bari in raka ka makaranta idan ka ɗauki karatun in aka ɗauka karatu sai mu wuce sai ce ya ce ai kana shiga zauren da za a rufe littattafan an san to ai an san da na shiga na zan na wurin kai za ka ji kunyar gaba za ka zo kana bayanin hadisi wallahi gaskiya ne haka shine wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun saboda haka duk abin da suke tsoron wallahi shi ke faruwa kana haushi sai babban danka ya yadda kuma ya ci gaba da yi ma biyayya ku ta harkokin mu'amala arziki ka rasa yadda za ka yi da mu ne abokan haɗan ka yanzu ka samu abokin haɗa gida mun huta saboda haka muna da masu karatu da yawa don haka anan za mu dakata akwai malamai a ƙasa muna fata Allah shi taimake mu abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu abinda muka samu kuskure kuma Allah ka yabe mana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin